بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan ka yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a yau lahadi ko 28 ga watan jimadar ula a wannan shekara ta daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta 2011 za mu ɗora a babi na ashirin a cikin wani littafi mai albarka mota malik cikin kitabul buyon za mu tashi babu ma yi kurahu min bai ta'ami ila ajal babu ma kurahu min bai ta'ami ila ajal babun da zai mana bayanin wani ɓangare ma kurahu abin da aka hana aka ƙi min bai ta'ami na wani ɓangare na kasuwancin abinci ila ajalin zuwa wani lokaci shi sayan abinci bashi kun gano wannan da ke ko mutum ya sai dawa ko ya sai gero ko ya sai masara bashi wannan ya halatta kun shuru wannan ya halatta to wannan bangare ne bai halatta ba a irin wannan cinikin na cinikin abinci ya zama kuma bashi sisa ya ce min bai ta'ami na abin da ya shafi sayar da abinci ila ajalin zuwa wani lokaci kudin kenan mana an sayar da abincin amma bashi kun gane ko kuma kullum idan muka ce abinci kwakwalo mu ta dada faɗaɗa kada mu ɗauki da an ce abinci kawai shine dafaffiyar shinkafa wurin mai sayarwa kun gane ko ba wai ana nufin hadda ba wai banda ɗanyen shinkafa ba a shagwa inda take tunda cinikin da ake tsakanin wannan mai shago da wannan mai shago na shinkafa aka ga abinci ce ƙawar malikun rahimahullah babu ma yi ƙorahu min bai ƙwa'ami ila ajal ƙawar haddasa ne ya an malikin an abu zinadi an na a sayi musayyab wa sulaimana bani ya sa yana hayani an yabi an rajulu hiyan ƙwatan bai zahabin ila ajal ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب إيش حدثني يحيى عن مالك شيء عبيد الله wanda yake shine rawi na muwatta shine wanda irwaito muwatta malik a wurin baban shi yahya sai yake cewa haddasani yahya an malik mana shi ubaidullah yake cewa babana yahya ya karantar da ni wannan an malik ruwayarsa daga malik ibn anas imamu darul hijra sahibul muwatta kenan an abu zinad daga malamin malik shine abu zinad annahu lalle shi malamin malik abu zinad sami'a sa'id ibn musayyab ji sa'idi dan musayyab wa suleiman bin yasar da suleiman dan yasar mutane nau kenan biyu shi malamin malik abu zinad ya ji waɗannan malamai biyu yan hayani suna hana an yabi arrajulu shimfatan mutum ya sayar da alkama bi zahabin ila ajalin da zinariya zuwa wani lokaci ya sayar da ita buhu ɗaya buhu biyu tan ɗaya tan biyu kuɗin amma sai ƙarshen wata mun ji wannan kudin alkamar sai ƙarshen wata na farko dai alkama abinci ce abinci ce yawo da ita kuke yin fulawa da ita kuke yin kun yi fulawa abinci ce da alkama haka ta ma a dafa ta ce a to ka jima kenan ni na ma tafi da nisa kenan ya eh, ce ana dafa ta ba a ci ba tare da an sarrafa ta zuwa ga alkaki ko zuwa ga fulawa ko zuwa ga abin nan ba suna hana an yabi an rajul hinqatan mutum ya sayar da alkama kun ga ya sayar da alkama ne bai zahabin da zinariya na an yi mai kenan al-saman bil al-musman bil saman al hintatu alkama kaga musman ce kayan kudi ce azhab kuma ba kudi ne daman nau'in cinikin mu ko ya zama saman bi saman kuɗi da kuɗi wanda shi ya kira sarf ko ya zama musman bil musman kayan kuɗi da kayan kuɗi mutum ya baka alkama ka bashi alkama ko ya baka alkama ka bashi dawa ko ya baka dawa ka bashi masara ka ganan kayan kuɗi ne da kayan kuɗi nau kenan biyu ko ya zama na musman bil saman kayan kuɗi da kuɗi ya baka alkama ka bashi naira a irin wannan ne an yabi bi an mutum ya sayar da alkama bi zahabin da zinariya ila ajalin zuwa wani lokaci mun gane wannan ko to amma wadda ma wannan shine muka ce ba a haramta ba mutum ya sayar da alkama ya sayar da gero masara ya sayar da ita bashi zuwa ƙarshen wata zuwa bayan wata biyu zuwa kaza zuwa kaza shi ne abin malam ya faɗa to ina haramcin ina hannun ya shigo sun ya shari bizahabi tamran sannan sai ya saya da wannan zinariyar da ya sayar da me alkama da ita ya karba ko bai karba ba a bai karba ba tunda an ce ila ajali bai karbi zinariyar ba tunda an ce zuwa ƙarshen wata yanzu nan ya sayar da alkama ne buhu ɗaya ko buhu biyu ko buhu ashirin ko buhu talatin an ce mashi kuɗin sai ƙarshen wata kaga bai karɓi kuɗin ba na'am shari bi zahabi sannan sai ya saya da wannan zinare da bai karɓa ba ya sai mai tamran ya sai dabino da ita a wurin a wurin wannan mutumin da ya sai mishi da alkama eh a wurin mutumin da ya sai mai da alkama sai ya sai da biyu na a wurinsa qabala an ya qabida zahab tun kafin ya karɓi zinariyar mutum biyu ne zaidu da amru ku gane ko sai zaidu ya sai ma da amru alkama buhu talatin a matsayin kuɗin sai ƙarshen wata kun gane wannan wannan halas ne ta na magana ta shigo ta inda shi kuma amru da aka sai mai da alkama ɗazu a kan kudin sai ƙarshen wata kun gane wannan da ke ko waye sai da alkamar zaidu shi kuma amru yana da dabino sai zaidu ya sai dabino a wurin amru kun gane wannan da ke ko da ya sai dabino ya sai dabino ne da kudin wannan alkamar da aka sai mai sai aka ce to ba a yadda ba kullura an kullura bai ta'am bi ta'am ne bashi sai aka mai wani su dabaru aka mai wata shamfanya aka wata dabara yawwa shi ma a bashi karshen wata ko kuma tunda ina tun tunda akwai kudi a wurinka akwai kudi na a wurinka bari sai da ka zamiya zamiya bashi bashi kudi da bashi wasu dai abubuwa su dabaru da aka hana ina fatan mun fahimci wannan nau'in ciniki din to wannan an hana shi idan mutum ya sai abinci inda a ce kaga shi yasa ya ce qabala an ya qabidu zahab tun kafin ya zo ya karbi zinariyar inda a ce sai dai ya karbi zinariyar ne sai ya sai dabino a wurin shi wanda ya sai mai da babu wani abu eh a shi sa ce zame-zame kenan wadda su ne an malikin an kasir bin farkot an na husala a babakar bin muhammadin bin amur bin hasmin an rajuli ya bi ta'ama min rajul bi zahabin ila ajal ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه wa ni an malikin ice ya da ni wani hadisi daga malik in ji yahaya kenan ubaidullah kenan ce ya da wani daga malik an kasir bin farqad daga malamin malik mai suna kasir dan farkad sunan shi kasir sunan baban shi farqad dan magana da ibnu kasir ba ɗan kasir kaga duddul qalil kenan eh an kasir bin farqat daga malamin malik shine kasir dan farqat annahu sami'a ababakar bin muhammad bin amr bin hazm shi نعم oh, sa'ala annahu ya nace da na'am annahu sa'ala bin muhammad bin amr bin hazm shi kasir dan farqat ya tambayi abubakar ɗan muhammad ɗan amur ɗan hazin ya ce anin rajul ya bi ta'am dangane da mutumin da zai sayar da abinci ai ya bi'u fili mudari ne don fili sa ba'a ya sayar ya bi'u yana sayarwa ma'ana wannan alfin ta tsakiya asalinta ya unce kenan da ka ce ba'a ba ga alfin nan ba'un alfin to asalinta wannan alfin ya unce dan da kame da shi budari ya koma yabi'u a masdari ya koma albai'u wannan da alfunan asalinta ya unce alin rajuli dangane da mutumin da yabi'u ta'am yake sayar da abinci minar rajuli wannan min tana da ma'anar ila ne domin alhurufu ya nubu ba'duha ba'dan harufa wasu suna tsayawa matsayin wasu wasu suna zama wa wasu na ibai eh alhurufu yanubu ba'daha ba'dan harufa wasu suna tsayawa matsayin wasu nan da ya ce abin nan minar rajuli ai ilar rajuli ya bi ta'ama ilar rajuli yana sayowa da mutum abinci an rajuli ya biyo ta'ama min rajuli gani da mutumin da yake sai mai da wani abinci bi zahabin ya san mishi abinci ne da kuɗi da zinariya ila ajalin bashi zuwa wani lokaci idan aka yi wani cinikin ba kasuwa ta tashi ba eh ka abinci ne ka sayar mai dawa ce masara ce hatsi ne ka sayar mai zuwa ƙarshen wata ya ce to ya saya ka ce ka sayar mai ba shi kenan ba ya ce thumma shari zahabi sannan sai ya dawo daga baya ya saya da wannan zinariyar da aka ce sai karshen wata wacce ba a karba ba ya sayi tamran da biyu da ita a wurin wa a wurin wanda isan mai da wancan abincin wanda wa da shi ba shi kenan qabala an yi da dhahab tun kafin ya karbi wannan zinariyar fakari ha zalika nan. shi mai bada amsa shi ne abubakar bin muhammad bin amr bin hazm sai ce wannan kan makaruhi ne wannan kan bai halatta ba wani ha anhu kuma ya hana ina son magana abin kun ga ka'ida ita ce bai ta'am bi ta'am na farko babu ajali kun gane ko babu ajali in na sai maka da masara in na sai maka da masara yanzu zaka ban dawa to dole ya zama ko da an samu tafadul tunda in ba jinsi ɗaya ba ne to kuma dole ya zama yadan biyadi kun lura da wannan ko bai uta'am a inda abinci ne shinkafa da shinkafa jinsi guda ne dole zama yadan biyadin misalin bi misalin ko fahimci wannan da kyau to amma shinkafa da dawa wannan ba jinsi guda ba ce to nan dole a sami yadan biyadin kun shuru kuma a sami abin nan ba a sa sami misalin bi misalin ba to amma a nan wata dabara ake so a yi yadan biyadin da misalin bi misalin shi ake so a kauce ba yanzu mutum na farko ya sayar da dawashi ya sayar da masarar shi zuwa ƙarshen wata akan kuɗi kaza kuɗin sai karshen wata a ga wannan ba matsala kamar yadda maka sha maimaita a ɗazu wannan ba matsala to shi mutumin da aka sayarwa mutumin da isayar kai da ya sayar da masarar sai ya ga cewar a wurin wanda isa mai ɗin nan bashi wurin wanda isa ya bashi ai shi ma yana da wani abu tun da ya san mai da masara shi kuma yana da dawa sai dawa a wurin shi sai sai dawa da wannan kuɗi da kuɗin da isa da masara kuma kuɗin da aka ce sai ƙarshen wata shi ya dawo zai sai dawa a wurin wannan wanda ya sai waɗin shi ne aka ce wannan bai halatta ba abin da ya halatta kenan in dai za a yi bai'u ta'am bai ta'am kai tsaye a yi shi ɗaya kenan na biyu kuma in za a bai'u ta'am ila ajal ta wannan fuskar ya sai mishi da abinci kuɗin sai karshen wata wannan ya halatta to amma a ce za a sanya wani cinikin kuma akan wani ciniki shine abin da malamai ba su yadda akan shi ba ta yadda abin da za ka gano wannan tun da yanzu an ce wannan bai halatta ba yanzu idan na sai maka da masara kafin fahimci wannan da ke ko da na sai maka da masara sai ka ce kudin sai karshen wata ai kasuwa ta tashi sai na je wurin wani wanda ba kai ba na je na sai dawa a wurin shi sai na ce kudin ya zo wurin ka ya karba irin na ɗazu ne ko ba irin na ɗazu ba ne ba irin na ɗazu ba ne ya bambanta sosai da sosai ina ba ta mun gane surar abin mm. nake cewa yanzu idan na sai maka da masara a kan cewar kudin sai karshen wata ka fahimci jumlar ko? da na ce kudin sai karshen wata da ka ce kudin sai karshen wata ai shikenan daman yau ashirin da bakwai ga wata watan jibadal ula kudin sai karshen wata ai kaga bai huce yan yan kwanaki ba kaɗan haka sai na je wurin wani ni kuma ni da na siyan maka na je wurin wani na je na yi sayayya sai na ce ya zago ya zo wurinka ya zo ya karbi ya zo ya karbi kudin shi ya sha bamban da wancan ko bai sha bamban ba eh. a aiki ku da amsa ba a ƙarshen wata ƙarshen wata mana aikun kun ga cinikin ya sha bambam nan wadda sani an malikin mhm. eh a'a eh. a'a sai dai wani sai dai ji wurin wani kamar ya musanyi to ai yadin biyadin kenan eh yawa yadin biyadin kenan to ai ita ake kaucewa ki sa ga suna ta yin wani ciniki wanda yake an ka lissafa cinikin na dabino da na alkama din in ka duba za ga kuɗi bai gita ba dabino ne da alkama kawai a hannu kuma fahimci wannan ko an dai faɗi sunan kuɗin ne a baki amma dabino da alkama ne a hannu kamar za ka ce canji aka yi amma aka yi wata dabara a ciki wadda sani an malikin an ibn shihabin bi mithli zalik da da makamacin irin wannan قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما نهى وإنما نهى سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب أن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائيه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في تمر في ثمر التمر فلا بأس بذلك قال مالك رحمه الله عز وجل وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم ير به بأسا قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يكي وإنما نهى سعيد بن مسيب أبن سني كوي فدا مسني شيني سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار da suleiman dan yasar tabi'ano kenan wa abu bakrin bin muhammad bin amr bin hazmi wa bin shihab hudu kenan duk waɗannan sun hana ne fa sun hana me suka hana sun hana an Allah ya bi ar-rajulu hintatan bi zahabin sun hana mutum kada ije ya sayar da alkama ga wani mutum kun gana an samu an da an eh an ta biyu ita ce an almasdariya wacce take mafi ilin mudari nasaba an ta farko wannan ita kuma ba ta shiga fi ilima abin da ya zaka ta shiga wannan dan mu'awwal ne bi masdar asalin shi an bai'in rajuli ne an Allah ya biya ita kuma la sun ce sila ce litta'akid ce an Allah ya bi rajulu hintatan bi zahabin abin da suka hana shi ne. mutum ya je ya sayar da alkamashi ga wani mutum da zinariya wannan shi aka hana sun mai ya shi rajulu bi zahabi tamran sannan shi wannan mutumin da ya sayar da alkamashi da zinariya sai ya zo ya sayi dabino a wurin wanda isa ya mashi bi zahabi da wannan zinariya da aka ce sai karshen wata sai ce ta ai tunda na yanka da dabino kuma abin nan kawai ka sai min bai da wannan ka sai min da abin nan din kawai ka sai min da wannan biyo din da wannan kuɗin da kace sai karshen wata din shikenan kawai an warware ai ba warware aka ba kullewa aka yi qabala an yaqbidu adh-dhahaba tun kafin ya karbi zinariyar kun ga inda ya karba ne da ya sayar da alkamashi inda ƙarshen wata ya yi aka ɗauko zinare shi aka ba shi a hannu aka ɗebo naira shi aka danka mai a hannu an biya shi kuɗin zinariya ko kuɗin alkama ko ba biya ba an biya ya halatta ya ɗauki wannan kuɗin ya sai da dabino a wurin mai shi a wurin wanda ya sai mai babu wani saɓani a kan wannan to amma yanzu kawai an haƙa biyu ba zahaba tun kafin ya karɓi zinariyan min bai ihi ko min bai ihi na ku ya yi sa Hmm? malam muhammad ba eh min ihi ko na soya na su min ihi min ihi yawon da shadda naka naka yawon sukunce min ihi kenan fa min ihi. idan suka ce bayyi'ihi fi'li ɗinsa dinsa bayya'a ne ya sayar kamar yadda kake cewa ba'a ya sayar bayya'a ya sayar sai ya zama min ihi a ga da an yi kabilar zahaba min bayyi'ihi kafin tun kafin ya karbi sa a wurin wanda isa yawa ko kuma min ihi daga cikin cinikin da ya yi allazi shtara min alhinta wanda ya sai dabino a wurinsa tun kafin ya karbi kudin sai ya sai abin nan allazi shtara min alhinta tun kafin ya karbi kudin alkama din sai ya sai dabino a sa wannan shine abin da aka hana shine kuma abin da muke ta magana tun da muka fara karatun nan amma fa amma an yashtariya bizahabi amma magana ta biyu anan an yashtariya bizahabi ya siya da wannan zinariyar da aka ce musu sai ƙarshen wata allati ba a bihal himta wacce ya sayar da alkamashi da ita ya sayar da alkamashi aka ce mashi to kudin alkamar fa sai ƙarshen wata ila ajalin zuwa wani lokaci zuwa ƙarshen wata ƙarshen mako biyu ƙarshen kwana nawa ne ko zuwa sai da yamma kaga duk dai ila ajalin ne to wannan zinariyar da bai karba ba ya halatta ya sayi tamran dabino da ita min ghairi ba ba'ihi allazi ba a al-hinta ba a wurin mutumin da ya sai mishi da alkamar ba mun gano wannan eh eh yau gwamna na faka fara gano bakin zara ya je ya sai alkama ba tunda yanzu ya sai ma da zaidu alkama ba shi sai karshen wata to ya halatta ya je wurin ibrahim ya je sai dabino da wannan kudi da wannan kudin kabala an yi kabi da zaba tun kafin ya karbi zina kudin a wurin wanda ya sai mishi da alkama ya je ya sai masara ko dawa ko dabino a wurin wani kuma wayu hilal ladhi ishtara minhu tamra sai ya karkatar da wanda ya sai dabino a wurinsa ala gharimihi ya tafi wurin wanda yake bi bashi aiko ina bin wani bashi ya sai alkama a wurina zuwa ƙarshen wata kun gane maganar kuma yanzu na ganka da masara ina son ta kuma za ka sai min da masaran nan ka je wurin wani ka je karɓi kuɗin kun yi shiru surar kasuwancin nake so mu gano mun fahimce ta ko to wannan surar ta halatta shi ita ce magana da ake yi shi ne ya ce wayu hila kaga ya yi transfer ɗin kuɗin kenan maimakon su zo account ɗin shi sai su koma account ɗin wancan kai ka je wurin wani ina bin shi kuɗi ka je ka ce kuɗin alkaman nan da muka da shi ƙarshen wata ya baka su don na sai masara a wurinka ita ce maganar kawai shi wai hilal ladhi ishtara minhu tamara sai juyar da wanda ya sai dabino a wurinsa ala gharimihi ya koma zuwa wurin wanda yake bi ba shine gharim allazi ba'a min al hinta wanda ya sai mishi da alkama bi zahabi lati lahu alaihi ya biya shi ya bada kudin zinare da take kan shi ya bada wannan kudin zinariyar kudin alkamar fi samari tamri a matsayin kudin dabinan da ya sai yanzu wannan sura ta ciniki fala ba asa bi zalika babu laifi idan shi ya yadda kun gane maganar idan kai da kai ka yadda babu laifi a kai kun ga bambancinta da waccan ta farko bambancin ya fito fili ta farko shi wanda ka sai mai da alkama a wurin shi ne kuma ka sai da bina da ka sai mai da alkama sai ƙarshen wata sai ka sai da bina a wurin shi da kuɗin alkamar amma a yanzu da ka sai mai da alkama sai karshen wata sai ka je wurin wani mutum na daban ka je ka sai masara a wurin shi ka ce in ya in zai da ya je wurin wani ya je ya karbi kuɗin dan kana bin shi kuɗin alkama sai karshen wata ya je karshen wata ya je ya karbi kuɗin shi kuma ya ce ya yadda shi kenan ciniki ya yi saboda haka kun ga mun sha maimaitawa yadda ko da kai ka yadda sai shari'a ta yadda eh shi yasa مالك رحمه الله imam malik ابن anas yake cewa wa qad sa'altu an zalika hakika na yi tambaya dangane da irin wannan kasuwancin na mutum ya sayar da kaya bashi ya sayar da abinci bashi sai ƙarshen wata kafin ya karbi kuɗin ya je wurin wani ya je sai wani abu bashi kuɗin ya je ya karɓe shi a wurin mutum na farko in ya yadda eh to amma kun lura a nan me bambancin shi da abinci kun san dama an daɗe mun daɗe mana maganar ya, bai halatta a sayar da abinci ba kafin a karba eh bai halatta a sayar da abinci ba kafin a karba me bai halatta a sayar da abinci ba kafin a karba bai halatta yanzu kawai don don kun yi ka ba da kwantaragi ga kamfani kana son shinkafa buhu kaza kawai shinkafa bata zo hannunka ba kawai ka je ka tara mutane ka sai musu da ita ka sai musu da gaibu kenan kun fahimci wannan yawa to amma yanzu kuɗin ne ake magana ciniki ya riga ya tabbata kuɗin ne sai ƙarshen wata kuma an tabbatar sai ƙarshen wata sai ka sai ka je wurin wani ka je ka sai masara ko ka sai dawa ko ka sai alkama ko ka sai shinkafa ka ce ƙarshen wata ya je wurin wani je karɓi kudin ya ce ya yadda shi kenan babu wata matsala akan haka ne ma imam malik ibn anas yake cewa wa qad sa'altu an zalika ghayra wahidin na tambayi malamai masu tarin yawa shine na tambayi mutane ghayra wahidin ba ma mutum ɗaya ba min ahalil ilimi daga cikin malamai shi imam malik ibn anas shi yake cewa ya tantambayi malamai malamai ya rabihi ba sa ba su ga akwai wani laifi akan haka ba ina fata mun fahimci wannan nau'i na kasuwanci din ba sani ba ko akwai tambaya nan ba wai shinkafa dafaffiya kawai da aka dafa ba duk nau'in abinci sawawan ɗanyen shi ne ba a dafa ba da sauransu don kullum haka ce da an ce shinkafa sai mutum ya ɗauki wacce aka dafa ga wata nan tana cikin buhuna wata kuma tana cikin zanganiya ma ba a girbe ta ba da sauransu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك